Canjin daga baki ɗaya ya shafi ministoci goma sha ɗaya. Wani jawabi da daraktar sadarwa Eugene Ahin ya sa hannu a kai ya ce John Peter Amewu, tsohon ministan filaye da albarkatun ƙasa yanzu shine ministan makamashi, tsohon ministan Buronga Hafu Koko Asana Chiremene ministan filaye da albarkatun ƙasa, tsohon ministan labarai Mustapha Abdulhamid yanzu shine ministan birane cikin kusurwowi da raya zango, yayin da muƙaddashinsa ko Joe Ofon Nkurma ya zama ministan labarai. Yan agona Wasin Morrison ne ministan ma'aikatar jinsi, yara da kariyar rayuwa tsohuwar jakadiyar kasar Italy Paulina Abayede ta zama ministan jihar sama masu gaba Tsohon ministan birane da ke cikin kusurwowi da raya zango Alhaji Abubakar Sadiq Boniface yanzu ya zama ministan kasa a ofishin mataimakin shugaban kasa. Tsohon ministan jihar sama masu gabas Roxanne Bukar yanzu ya zama ministan ministan ƙasa ne a ofishin shugaban kasa tsohon ministan na matasa da wasannin motsa jiki yanzu shine mukaddashin ministan labarai tsohuwar ministan jinsi matasa da kariyar rayuwa a fisar jaba yanzu ita ce jakadiyar ƙasar italy kwararre akan mulki da siyasa fred oduru ya yi magana akan canjin yana mai faɗan cewar wasu canjin sun zama dole misali na amewu a makamashi sai dai bai ji daɗin ƙari da aka samu ba da kuma canji da aka yi a ma'aikatar tsabta wadda sabuwar ma'aikata ce akan baiwa matashi kamar kojon kurma ministar ma'aikatar labarai ko cewa yi ya yi abin azo a gani a matsayinsa ɗan jarida da ya shiga siyasa kuma ya burge ya yi aiki mai kyau don shi ina jin zaɓi ne mai kyau kuma abin koyi ga matasa da ke da burin shiga siyasa ga kuma yadda muhammad nazir sa'id na rukunin sadarwar ndc da mamban jam'iyyar npp kuma tsohon jakadar ƙasar ghana a ƙasar gini ƙarƙashin mulkin kofuwo baba sharif suka gaci canjin. Shugaban ƙasan Ghana na Nana Dankwa Akufo-Addo bai jin kukan Ghana, bai jin kukan wato manyan garuka wanda suke cewa da a duba a gyara wannan lamari na yawan ministo. Bayan haka, mutanen da aka yi, ai ba wani sakiya aka yi ba, kamar musical chairs ne, aka cire wannan, aka koma can, aka, sake ma mutane daki. ba wai an sake mutanen ba ne don da ministan da aka kora bai wato an ga karara kan cewa yana son ya yi wa kudin gane banna aka kawo sabon minista ba wanda kuma da aka sake ci. Kowane gwamnati in ya zo misali a yana duban irin ayyukan da ake yi na farko kuma sannan na biyu kuma kusan gwamnati duka in ya kafa sabon gwamnati akan duba wani shekara ɗaya ko shekara ɗaya rabi ko kuma shekara biyu sai su garan bawul amma duka a cikin kuma hikima na gwamnati ko kuma mai tafiya da wannan gwamnati Eh, ina ganin cewa in wannan ya yi aiki sosai kan da ya kamata to ina son wannan ilimin sa da ya sa ya kawo canje-canje da ci gaba ya kuma koma da shi ya sake masa wuri ya koma da shi wurin kuma su sannan wannan ci gaba da aka samu kuma ya iya ya gyara wannan wurin kuma. Red Wanan La Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.